Bismillahirrahmanirrahim. Idan Naira. Babi na arba'in da shida. Tana shiga ɗakin ta zubewa bakin gadonta ta tare da sake sabon kuka mara sauti. Tana rinza idanuwanta da ke raɗaɗin kukan da ta sha. A ɗakin sai da ta jima tana kukan ta kafin ta tashi. Ta shiga toilet ta sake wanka ta yi alwala ta yi sallar magariba. Ta yi karatun Ƙur'ani kaɗan. Ta samu zuciyarta ta ɗan sake. ta samu ƙwarin gwiwar fitowa tana ɗan nuna dauniyar samun sauƙin a cikin famulinta. Abinci suka ci banda ita da fruit kawai ta sha, ganin momi na kallonta sai ta ɗan tsakura abincin tana basarwa. Fira suka yi a falo dukkaninsu kamar yadda suka saba, amma ita tana gefe kwance tare da Fahad. Suna firar su kamar yadda suka saba. Suna zaune suna firar sai ga Bilkisu ta buɗe masa ƙofar da ya nokin. Yana shigowa dukkaninsu suka gaida sa, banda Amal da take neman rikicewa, saboda idanuwansa da ya kafe a kanta, ba tare da damuwa da maminsa da sauran jama'ar gidan na gurin ba. Jin idanuwansa har lokacin a kanta ya sa ta ɗago nata da ba su koma daidai ba har lokacin. Ta ɗan saci kallon sa, sai ga shi idanuwansu ya shiga cikin na juna. Ta janye nata tana kallon su anti da da hankalinsu ke kan zancen da suke yi na wani kayan da za su siya a waya. Gurin momi da uncle ta mai da kallon ta su kuma magana suke yi da shi bilhaƙi ba tare da sun lura da idanuwansa na kanta ba. Sake kallonsa ta ganin kallon sa kusan ya bambanta da na koyaushe. Wani tunani ne ya shige ta na ko Dr. taya ta yi magana da shi take gaban ta yi wani irin mummunan faduwa jikinta ya ɗauki rawa a ɓoye ta sake kallon sa ta ga irin kallon da yake bin ta da shi idan bata bar gurin ba zai iya tasowa ya dawo gurinta a gaban kowa don haka ta janye fahad daga jikinta a hankali tare da miƙewa tsaye tana ƙin sake kallon gefensa ta ɗaga ƙafafu a sanye cikin tsoro da fargaba ta nufi sama zata haye maryama ya ambaci sunanta cikin wata irin natsuwa, hankali kwance. Ita kanta cak ta tsaya bugun zuciyarta na wata irin tsananta. Take idanuwanta suka ciko da hawaye. Matuƙar ya buɗe baki ya maganar da ta danganci abin da take ɓoyewa, to za ta iya yanke jiki a gurin tsabar tashin hankali da mummunar kunyar duniya. Fatanta da addu'arta a lokacin shine ya kasance bai yi magana da Dr. Taya ba. don kuwa tsabar tashin hankalin da ta shiga ya ta manta ba ta faɗa wa Dr. Taye ɗin, kar ta sanar da kowa ba. Hajiya Zainab kallonsa ta yi lokacin da ya dawo da fararen idanuwansa, da suka yi wani irin sanyi a kan ta yana kallon ta kai tsaye ya ce, Amal za ta je ganin likitan da na yi alkawarin za ta je a kan matsalarta. Ta shirya gobe da safe za mu wuce zan kai ta da kaina. Daga Hajiya Zainab har su Siddi da Anti Farida da Uncle Lulu kallon su suka yi. Ita kanta Amal ɗin jiyowa ta ta kalle sa cikin yanayi biyu saboda ta riga ta sadakar maganar cikin jikinta zai yi. Sai kuma ta ji wannan zancen wanda shi ma ta tabbatar da idan aka je duk likitan da za ta gani take zai tabbatar da cewa akwai ciki a jikinta. Hajiya Zainab kuwa daɗi da aka ne tare da mamakin yaya Amal za ta je ta ga likita babu kowa a tare da ita. sai shi, kuma ba wani sabo ko magana suke yi da juna ba. Babu yadda tafiyar za ta yiwu a hakan. Dole sai dai idan ta shirya ta bi su ko kuma Farida ko sidde Magana za ta yi onkul ya dakatar da ita da cewa, Amal dawo zu. Jiyowa ta a hankali jikinta na sake mutuwa da wannan abubuwan wani bayan wani da take shiga. Shi kuma onkul ko ya taɓa ganin su na ƙila shi ya sa shi ma ya ce ta dawo. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa cikin ranta hannuwanta na rawa ta saci kallon A'il da yake kallonta kansa tsaye da alamar ya riga ya gama magana ta kuma sani tafiyar nan sai Allah idan ba a yi ta ba amma ita ma ba ta son zuwa ko ina yanzu ta cikin jikinta take yi tukunna kasa ƙarasowa sosai ta tsakiyar falon ta tsaya daga gefen da su tafari da suke tana ɗin sauke kanta ƙasa. Abin da ya sake ba kowa mamaki kenan ganin kanta a ƙasa. Abin da ba su taɓa gani ba kenan. ya Zainab ɗakil ta mai da idanuwanta a kansa ta kalla. Saboda shiga mamakin wannan halin na Amal da take tunanin. Da a ce suna da kusanci da juna da tabbas za ta ce akwai saka hannunsa a sauyin da aka samu. Na wannan ɗabi'ar da za a iya sakawa cikin kyawawan ɗabi'u. saukar da kai gaban manya shi kansa Uncle Lulu hakan da ta yi sai yasa shi manta me zai faɗa cikin ɗan mamaki ya ce Amal yaya dai akwai matsala ne dagowa ta yi jikinta na sanyi da tambayar sa ta kasa kallonsa ta ce lafiya ƙalau shirin da Aƙil Asad ya yi musu tare da zuba musu ido yana jiran abin da suke son faɗa suke zagaye-zagaye ya sa dukkaninsu ɗan ruɗewa da rashin sanin yadda za su masa bayanin ya bari zuwa ko ƙarshen watan nan ne sai amal ɗin tare da siddi momin ta sake kai su hadiya zainab ɗin ce ta yi ƙarfin halin kallon sa kai tsaye tana cewa ƙarshen watan nan za mu koma da siddi insha Allah ina ga a bari lokacin ya yi mu tafi taron kawai cikin sanyi da natsuwa tare da girmamawa har ma da kulawa ya ce ai mami ba likita ɗaya za su gani ba wanda Maryamu ɗin za ta gani daban ne So ina gaba amfanin jiran ta shirya goben insha Allah. Ajiyar zuciya Hajiya Zainab ta sake saboda har cikin ranta ba ta son zuwan yanzu. Saboda wancan likita ta so Amal din ta gani. Musamman yanzu da period din ya canza ya yi latti da wuri take son sanin menene wannan sabuwar sauyin da aka samu. Duk da ba ɗabi'ar ta bace diddigin yaranta, nan ta yarda da abinta. Kawai da ita kanta ya gama juyewa yanzu. ba ta gane komai sosai. Kan Amal ba ta ƙi sake kallon gefensa. Cikin natsuwa da kulawa ya ce, Ki gama shirinki kafin ƙarfe goma. Kallonsa ta jiyo ta yi tare da ɗan juyawa ta kalli su Anta Farida har ma da momin da ke jiran ta watsar da zancensa a gurin. Ta yi wucewarta kamar yadda ta saba. Har Umma na fargabar yadda Amal za ta karɓi zancen. Don daman ita har da sanin Amal ɗin ba za ta yarda ba. ya sa ta kama kaman ya bar tafiyar su sai su tafi da ita saboda abu ne mai wuya amal ta amince tafiya da shi ɗin tunda har yanzu ta ki kallon sa a matsayin mijinta kallon momin ta yi da lulu ta buɗe baki cikin ɗan matsa fuska ta ce ba ta buƙatar zuwa ko ina yanzu a bar ta kawai tana jin idanuwansu a kanta lokacin da ta yi maganar jin wannan maganar ya sa shi miƙewa ba tare da ya sake cewa komai ba akan maganar ya yi wa maminsa da ita ma take son ya tsaya a yi maganar dalla-dalla a san abin da zai yiwu a cikinta don ta fi kowa sanin rigimar amal ɗin sai da safe ya musu tare da onkul ya fice daga falon yana hana kansa janyo matarsa a wurin ya rungume ta yana ficewa hajiya zainab ta kalli amal da ta gama kashe ta da mamaki ta ce kin ji abin da ya faɗa ai ki buɗe baki ki yi magana ki roƙa ya bari sai lokacin da za mu ɗin ki ga wancan likitan amma kin tsaya wani sumi-sumi. Wai ni me ma ya same ki ne da wannan ɗabi'ar? Mai ya samu duka ba ki da kuzari? Siddi da ta kasa riƙe nata mamakin, kai tsaye ta ce momi shakarsa take yi fa. Kina ganin Aƙil Asad ɗin nan ba fa wasa ko fuskar wasa a al'amuransa. Ga shi nan ƙarfi da yaji ya so hana ta karatu. Allah ya sa ya sassauto yanzu ga shi tsakanin gaskiya da gaskiya. ya hana ta direbin da kanta sai dai direba duk inda za ta kamar tsohuwar mace mami ke ma fa kina dan shakkar wannan fuskewar ta ɗanki bare mu ni dai gaskiya kar ma a sa ni tafiya bin su ba zan iya bin su ba kin ga ko kallon mata baya yi ita ma da take matarsa ban ga yana kallon ta ba bare sai dai ko anti Farida za ta je ni Abuja ma zan koma satin nan Amal da ta yi nisa a tunani bata ma san gardamar da suke yi ba don kuwa anti Farida ma duk da tana son zuwa ko don ta ga likitan ita ma haihuwar take so ta sake ko ɗaya ce kamar me amma ita ma haka nan take shakkar tafiyar don zai yi wuya ma ya je da kowa tunda iya amal ɗin ya ce ita ma dai zuƙewa ɗin ta yi ta nuna gaskiya ba za ta iya zuwa ba su je ana faɗa ba za ta iya komai a kai ba saboda ta sani sarai amal zafin kai za ta nuna masa shi ma nasa zafin kan ya shanya na kowa da alama Gwada ta kama kanta ba za ta ba gaskiya. Shiru momi ta saboda ita ma ba iya zuwan za ta yi ba. A gabanta Amal ta rinka masa abin da ta ga dama ta kasa hana ta. Ya ga rashin mutunci da kamar rashin tarbiyya a tare da ita. An kullulu kuwa kai tsaye ya ba da shawarar a bari su je din. Idan Amal ta ga ba kowa za ta iya ɗan sassauta fushi da zafin auren. Idan har za ta samu lafiya ai komai mai sauƙi ne. Bare a tunaninsa Aƙil ɗin dawowa zai yi idan ya kai ta, don ba zai iya zama a can ba tsawon lokaci, tunda akwai ayyuka na ofis da na mutanen sa da ya bari. Amal suka kalla ganin ta yi nisa a tunani, saboda tana cikin wani matsanancin hali na rashin ƙaƙa-ni-ƙayi a kan abin da yake tare da ita. Babban tunani da wasu wasunta shi ne, idan a Asad ɗin ya san da cikin. tana tsoron a ce ya san da maganar don ba ta ga dalilin wata tafiya zuwa ganin likita ba yanzu bayan shi da ita sun san ba lallai ta sake ciwon marar ba idan har da gaske ne ba za ka sake ciwon mara ba sosai after first sex zuwa uku haka ita da ba ma za ta iya cewa sau nawa hakan ya faru da ita ba ganin damuwa sosai a tare da ita sai hajiya zainab ɗin ta sauki ajiyar zuciya tana tunanin damuwa da ƙuncin tafiyar ne Don haka ta ɗan rarrashe ta ta bata ta ƙwarin gwiwar tafiyar, tare da yi mata faɗan kada ta yi masa abubuwan da basu kamata ba. Ta lallaɓa ta danne zuciyarta da duk fushi da zafin da take ji akan auren. A nemo mata lafiyar lafiyarta da tafi komai. Amal har lokacin bata wani gane maganganun su saboda abin da yake cikin kanta. Ta rasa natsuwa har ma da hankalinta. ta ba kuzarin komai ta ja kanta ta isa ɗakinta. tana shiga ta zauna bakin gado tare da tallafa kanta da ke sarawa mai tsanani tana rintsa idanuwanta ta jima a hakan sai ga Siddi da Farida sun shigo suna ɗan ƙoƙarin tsokanar ta da wasa da cewar su ne za su haɗa mata kayan tafiyar farko da miji Siddi da tafi kowa yanko zance cewa ta yi da ita ce ba za ta dawo ba sai ta saka shi ya san ita ɗin mace ce ba kamar matarsa ba don kuwa ita tun da ta ga matarsa ta raina ta ba ta jin matar ta san abin da take yi saboda alfaharinta yasa take tunanin 'yar matsiyaciya ce yake aure anti da ma zancen ta karɓa suna yi da siddi amal ɗin dai ta kasa ko motsawa bare tankawa ƙarshe zamewa ta ta kwanta a kife tare da rintsa idanuwanta tana jin ciwon kanta na ƙaruwa ba da san lokacin da suka gama ya mutsa mata ɗaki da sunan haɗa mata kayan ba suka fice da asuba da ƙyar ta iya buɗe idanuwanta ta tashi jiki ba ƙwari ta nufi toilet ta brush da alwala ta fito ta yi sallah ta koma ta kwanta Ba ta samu ta koma bacci ba saboda tunani da damuwa mai tsananin gaske ta rasa tunanin yi ko wanda za ta faɗa wa ta rage nauyin zuciyarta akan cikin da ke jikinta idan da gaske aƙil asar ya san da cikin mai za ta yi don ba ta jin za ta iya kallon mominta da su uncle da cikin idan suka sani me za ta ce musu yaushe ina ta yaya duk a wane lokacin hakan ta faru za su tambaya amsar da ita ma bata san me za ta ce ba hawaye ne suka gangaro mata daga idanuwanta da suka kasa komawa daidai daga lokacin da ta san tana da cikin har yanzu Hawaye ta cigaba da tsiyayarwa daga kwance. Tana jin zuciyarta na nauyi don ba ta da makamar wannan lamarin. Ita ko tunanin ana zubarwa bai zo kanta da tunaninta ba, don ba ta san ma ta inda ake zuwa a zubda ɗin ba. Wayar ta ce ta fara ringin. A hankali ta buɗe idanuwanta ta kalli inda wayar ke ajiye. Tana ganin shi ne mai kiran saboda zuwa yanzu ta haddace sa amma ba ta yi sebil ba. jitai jikinta ya ɗauki sanyi da zafi lokaci ɗaya. Ɗaukar wayar ta tare da ɗorawa kan kunnenta ta yi shiru hawayenta na gudu. Shi ma shiru ya a hankali yana sauraron yadda sautin numfashinta da yake bayyanar da kuka take yi a hankali mara sauti. Wani nauyin numfashi mai sanyi da nutsuwa ya saki, tare da ɗan rufe idonsa ya buɗe cikin sanyi a hankali ya ce, Wannan kukan zai saka ki ciwon kai fa. Ki shirya yanzu ba sai goma ɗin ba na nan zuwa na ɗauke ki. Ba zan iya wannan jiran ba. Kukan nan naki ya yi yawa. Kawai sake masa sabon kuka mai ƙaramin sauti ta yi. Ba na son zuwa ko ina. Ni kaina ma fashewa zai yi zuciya na ma ciwo take yi. Komai ma bana na so ni. Fashewa ta yi da sabon kuka tana rasa yadda za ta yi da kanta. Duk ta ji ya kashe wayar ba tare da ya ce komai ba. ita ma wurgi ce da wayar tana sake tsiyayo hawaye fuskarta kamar a mafarki ba ta fi mintuna arba'in da jefar da wayar ba momenta ta shigo ɗakin tana kallon ta ko saukowa gadonta ba ta yi ba idanuwanta sun yi jajin alamun kukan da ta sha cikin sanyi momin ta ƙaraso gadon ta zauna tana cewa aƙil ya zo yana jiran ke, ina ga tintin ɗin bata ƙarasa ba za ku wuce rintsa idanuwanta ta yi saboda har ga Allah bata ta buƙatar zuwa ko ina ta kanta ɗin take yi haka ma bata san menene wannan tafiyar take nufi ba hajiya zainab da ta ɗauka tsananin rashin son tafiyar ne yasa amal ɗin wannan halin duk sai jikinta ya yi sanyi amma kuma tunda ba ma ƙasar za su bari ba ya ce kurar su riba ne za su ita wannan lamarin bata san wani irin likita ne za a iya gani ba a can don haka ta bar zancen akan idan ma sun je yanzu ita ma idan za ta gaskiya za ta tafi wurin nata likitan da Amal ɗin za ta sake zuwa. Shafa fuskar ta ta yi tare da kiran sunanta a hankali tana rarrashinta. A kan ta yi haƙuri ta je ɗin ba komai ba ne idan ta je ta ga wannan likitan. sha Allah su ma idan za su nasu ba zai hana ba, zai bar ta su je gaba ɗayansu. Kasa magana ta yi bare motsawa ta yi shiru kan tana sake sarawa. Mami da kanta ta tayar da ita ta sa ta ta yi wanka. Ci kawai ta sha sama-sama har lokacin ba ta da walwala ko kaɗan. Ita kanta momin zuwa yanzu tana son amal ɗin ta je ta ga likitan, tunda ya buƙaci hakan. Daga nasu likitan har nasu bai san ina sa'ar samun lafiyar take ba. Momin daga na falon ta yi kwana da ita, ta koma sama saboda ba ta san rakiyar me za ta yi mata har waje ba. Siddima daga kofa ta tsaya ta ɗan rungume ta tare da mata sallama ta juya tana cewa, Amal don Allah ki ɗan sake masa fuska kafin ku dawo. Ba ta da energy na iya amsawa zancen siddin. Don haka ta share ta kawai kafin ta yi wani motsin ta ji su a bayanta ya ƙara so. Hannunta ya kama a hankali ba tare da ya ce komai ba. Ya nufi mota da ita tana tafiya kamar mara lafiya da kuzari ko kaɗan. Tun kafin su ƙara so Ahmad ya buɗe musu mota. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama, yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallakar ke yawo a cikin jinin ɗa namiji, kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba ta yi aiki da karin kunama ba, to ba ta san kanta ba. bata san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure? Ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki, domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da karin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi. kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗin ki Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan baki ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take. Ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama. Ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta ƙarin kunama. Ina mace da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta ƙarin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat Duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta, to ki amfani da wannan mallaka. 070 45 76 76 86 ko kuma 090